أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد عنقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تكوث قوة رمضان gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1437 yayin da ya daidai da wato 13 ga watan shida shekara da goma sha 2016 a wannan masallaci masjidu ahlul bait was sahaba da ke layin hausaro a wannan unguwa ta mu cikin ta tudun wada a cikin wannan wato birni na Kaduna muna gabatar da tafsirin alkur'ani a cikin suratun nisa'i muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da faɗar daidai da kuma yin aiki da daidai duk abin da zai zama ainihin wato don neman yadda Allah za mu faɗe shi Allah ka sa ya fita daga bakinmu abin da za mu faɗa ba don neman yadda Allah ba ko muna son faɗe shi Allah maɗaukakin sarki ya hana mu je mun tsaya a ainihin wato aya ta bakwai yadda mu tashi aya ainihin wato takwas ita ce wa idha hadara alqismata ulul qurba akramaka Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idza وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا نعم a kafin mu fassara wannan aya wani yake cewa bayan assalamu alaikum da yayi da kuma fatan alheri wai malam naji ka ce malam naji ce mazinaci zai iya auren wacce ba mazinaciya ba don Allah malam ina da buƙatar ƙarin bayani to ban san ƙarin bayanin da yake so in yi ba ana samu mana ka ga mutumin kirki a wacce ba mutumin kirki ba ko kuma ka ga mutumin kirki a wacce ba mutu ne kirki ba ko mutum ne kirki ta wacce ba mutumin kirki ba ana samu abu ne wanda yake a fili ake to ban san ƙarin bayanin da yake bukata abu ne waƙi yanzu na ce maka wuta na kona mutum sai ka ce kana bukata ƙarin bayani aikawan kawai kana abu ne wanda yake waki yana faruwa in na ce maka wuta na kona mutum ka ce a kai gaskiya kana bukatar ƙarin bayani abinda zan ce kawai da da motar ka gani lokacin ne za ka tabbatar cewa tana ainihin wato kuna ko ba ta yi abu ne wanda yake a fili Allah ta'ala ya shirya da mu Allah ta'ala ya ce wa idan hadarar al-ismata ulil qurba idan ‘yan uwa na kusa suka halatto a lokacin da za a raba dukiya ta gado ma da marayu wal ne da miskinai a cikin ayoyi guda ɗaiɗai har wajen guda ashirin da biyu da Allah ya magana marayu wannan ayi tana daga ciki inda ya kasa kuɗi ya ce in za a bayar lalle a ba marayu Allah ya ce farzuquhum ku azarta su wa'annan ‘yan uwa na kusa da marayu da miskinai minhu daga wannan dukiyar da aka mutu aka bari sannan bayan wannan wa ƙulu lahum sannan ku faɗa musu qaulan ma'arufa maganar da take ainihin wato sananniya ne wannan ayar wasu malamai suka ce wato an shafi ta da ayar gado da zamu karanta nan gaba ita ce yusikumullahu fi a auladikum lidhakari mithlu haddil ne wa kana hukm hadhihi al-aya ma'mulan bihi qabla an tanzila ayatul fara'id suka ce wannan ayar ana aiki da ita ne kafin a saukar da ayar da ke maganar raba gado ba falamma nazalat yayin da ayar gado ta sauka ya kulli haqqin haqqahu duk wani mai haƙƙi an riga an ba shi haƙƙin shi da aka dan uwa na kusa da maraya da miskini idan yazo inda ake raba dukiyar gado to kawai in an gama sai dai shafa kiyasa kawai tashi gaba malaman da suka ce wannan ayar ainihin wato mansuka ce daga ciki akwai sa'id akwai qatada sannan akwai abdullahi dan abbas ɗaya daga cikin maganganun shi wanda kuma suka ce a'a wannan ayar tana nan ba wani maganan shafiya dan da'awa ta nasku ka ce aya kaza an shafe ta da aya kaza to tana da buƙatar dalili ba haka kawai ake yin ta ba suka ce a'a wannan ayar ma'anarta shine al-irdaku lil qarabati alladhina la yarithuna idza kana al-mal wafiran shine tana magana cewa a dauki wani aba su ainihin wato ƴan uwan da ba su da gado idan dukiyar da aka mutu tana da ainihin wato yawa shine wa idza hadara alqismatu ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min idan dukiyar da ba ta da yawa da za a iya dauka a basu to lokacin sai amfani da wa qulu lahum qawlan ma'rufa sai a faɗa musu magana ta mutunci ta ta karrama cewa to wani da Allah ai hakuri kun ga mu ma abinda aka mutu aka bari bai taka karaya karya ba ballantana a dai faɗa musu magana wacce take ainihin wato ma'arufa ce shi yasa al imam qatada daga yahya bin ya'mur yace salasu ayatin muhkamatin ayoyi guda uku muhkamai ne madaniyat kuma duk a madina suka sauka yace tarakahunna nasu hadhihi tarakahunna nasu mutane sun daina aiki da wayannan ayoyin da da'awar cewa an shafe su yace al-ayatu hadhihi al-ayatu wannan ayin na daga ciki wa ayatul isti'dan da kuma ayar neman izini suna daga cikin ayoyin da aka daina amfani da su yanzu ayar ita ce ayar da muka karanta ayar da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani Allah ya ce liyasta'zinkum alladhina malakat aymanukum bayan ku wanda damar ku ta mallaka idan za su shigo gurin ku lalle su nemi izini kafin su shigo sannan walladhina lam yablughul hulma minkum da ƙananan yaran ku waɗanda ba su isa mafarki ba idan za su shigo inda kuke da iyalinku Allah ya ce su nemi izini sannan lokacin neman izinin na Allah ya ce salasa marra lokaci guda uku min qabli salatil fajr idan kana da yaro ko da karami ne bai balaga ba to kar ya tashi ya afko ɗakin matarka kafin sallar asuba wannan shine lokaci na farko min qabli salatil fajiri sannan wahina tad'una thiyabakum min az-zahira da lokacin da kuke cike cire tufafin ku ku huta saboda zafin rana kamar lokacin da ake yin kailula daga azahar zuwa la'asar haka sannan wa min da salatil isha'i haka lokacin sallar isha'i kada kana da yaro ko da bai balaga ba karami ne dinga afko maka daki da gudu to wa'annan lokutan Allah ta'ala sai yace salatu auratul lakum lokaci ne da suke matsayin al'aura gare ku laisa alaikum wala alaihim junahum hunna. ba laifi akan ku ba laifi akan su bayan wa'annan lokutan guda uku tawafuna alaikum yaran su ta kai komo su ta shige da fice in dai ba wa'annan lokutan ba Allah ya ce ba'dukum ala ba'din kadhalika yubayyinu Allahu lakum kadhalika yubayyinu Allahu lakum al wallahu alimun hakim to wannan tana daga cikin aya da kuma aya ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum shi yasa ya tabbata a cikin jami'ul bayan an ta'awili ayyul qur'an na muhammad ibn jarir ibn yazid ibn kasir ibn galib abu jafar at-tabari imamul mufassirin wanda ya rasu hijirana da shekara 310 qala abu jafar al-imam at-tabari yake cewa wa aulal aqwal mafi cancantar maganganu cikin maganganun da malaman tafsiri suka yi fi zalika a cikin wannan ayar cewa an shafe ta ko ba a shafe ta ba bisihati maganar da tafi inganci yace qaulu man qala maganar wanda yace hadhihi al-ayatu muhkamatun gairuman mansuka hmm. wannan ayar tana nan ba a shafe ta ba lalle za a yi ainihin wato aiki da ita shi yasa da Allah ta'ala ya kawo wa'iza ko kace aqifa ko istinafiya ala hasbi ma qablaha min ala hasbi ma qablaha min al-iraq dan haka iza adatu shartin ne gairi jazin kayan aiki ne na sharadi da ake amfani da su amma wanda ba sa yin jazama ga fi'ili mudari domin muna da kayan aiki guda ainihin wato hudu wanda suke yin jazama ga fi'ili mudari ɗaya ɗaya akwai lam akwai lamma akwai kuma me lamul amri sannan akwai kuma me muna da lamul amri muna da lamma ina ɗaliban nahu suke muna da lamma ɗaya kenan ko muna da lamal amri sannan muna da lam sannan muna da la'an nahiya wayannan su ne suke jazma ga fi'ili mudari'i guda ɗaya sannan muna da kayan aiki guda goma sha biyu da suke jazma ga fi'ili mudari'i guda biyu biyu a cikinsu harafi ne akwai in a akwai izma wayannan su suke yin jazma ga fi'ili mudari'i guda biyu amma harafi ne ba sunaye ba guda goma kuma irin su izma irin su kaifa ma irin su mahama irin su anna irin su haithuma guda goma sha biyu su suke jazma ga fi'ili mudari'i guda biyu to don haka su asma'un ne duk lokacin da suka tsayu manna daga ciki mana daga ciki duk lokacin da suka tsaye sukan tsaya a mahallin suna ne da haka za a yi li'irabin su fi mahallin nasbin fi mahallin raf'in mubtada abinda zai biyo baya sai zamanto ainihin wato jimla ce fi mahallin rafin khabar na ainihin wato mubtada na ita man din ko da su da haka iza yana daga cikin kayan aiki na sharadi wanda ba sa jazma ga fi'ili mudari'i ɗaya ko guda biyu ba sa yin kowanne daga ciki amma yana ba da ma'anar sharadi shi yasa da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu sai ce idza qumtum ila salati daga wannan iza ne malamai suka fitar da niyya wanda suka ce ainihin wato wajibi ne da haka idan za mu ce adatu shartin ne gairi dazi da haka zarfin ne lizzamar almustaqbal mabniin ala sukuni fi mahalli nasb wa huwa mudaf hadara fi'lun madin ne mabniin ala alfati alqismata sai zaman to bihi ne muqaddam da haka ulu shine fa'ilun mu'akkar marfuin wa alamatu rafihi alwa' niyabatin an dammi li'annahu mulhaqun bil jam'i mudhakkar salim domin akwai jam'u mudhakkar salim akwai kuma mulhaqatu abinda ake ilhaqin sa da jam'u muzakkar salim kuma shi ba jam'u muzakkar salim bane dan haka haka Allah madaukakin sarki ya faɗa dan haka sai ya zamanto wa huwa mudafun alqurba shine mudafun ilayhi dan haka jumla fi'liya hadar ismata ulil qurba shine fi mahalli jarrin mudafun ilayhi na iza da haka ma da marayu atafi ne akan ulu wal masakinu atafi ne akan ulu da haka fa'un din fa ita ce fa'u waqi'a fi jawabi na iza farzuquhum urzuqu kuma fi'lu amrin ne mabniun ala hasbin nun litisalihi bi wawul jamaa wal wawu fi mahalli raf'in fa'il hum kuma damirun ne lil ga'ib wanda yana komawa zuwa ga wa'ancan nau'in guda uku da alqurba da alyatama da almasakinu zai zamanto hum din shine fi mahalli nasin maf'ulun bihi minhu aljar wal majrur wanda yana da ta'alluki da ainihin wato abin da ya gabata ainihin wato a baya dan haka Allah ta'ala sai ya ce farzuquhum minhu lalle ku ainihin wato dauki wani abu na dukiyar ku dan bantaran musu ku basu sannan idan dukiyar na da yawa kenan idan kuma ba ta da yawa dukiyar ba zai ba a iya daukar wani abu a basu to a wannan lokacin sai a faɗa musu magana maganar da take ainihin wato ma'arufa maganar da take ainihin wato sananniya shi yasa malamai suka ce a cikin wannan ayar da muka karanta yanzu akwai fa'idoji kamar haka fa'ida ta farko shine amara man qasama malan wa hadara ha'ula'il asna as-salasa Allah ya yi umarnin duk mutumin da zai raba dukiya wa'annan ɗau daga cikin nau'in guda uku suka halatto gurin al'aqarib wal yatama to an yi utiyahu an yi utiyahum minhu ya ɗauki wani abu daga cikin dukiyar ya basu wannan shine abu na farko dan haka miskini da maraya al'amarin sa yana da matukar muhimmanci mutane su kula da shi shekaran jiya na saurari wani rahoto a BBC da wannan ne nake magana cewa masu kudin musu su ji tsoron Allah ba daidai bane ana cikin irin wannan matsalar mutum ya kwashe kuɗi. ya tafi umara rahoton da na di shekaran jiya a bbc ina zaune ina ɗan gyangyaɗa akan kujera amma sai da na tashi mutum ne ya zo shago zai siya shinkafa rabin mudu a bashi-bashi mai shagon ya ce ba zai bashi-bashi ba su kuma daidai lokacin 'yan jaridu sun zo za su yi fira da mai sai da shagon mai sai da kayan abinci a gurin za su yi shiwira da shi sai ga wannan mutum kuma ya ce ba zai tafi ba tun da yaron ya hana shi to zai jira mai gidan shi sai ya dawo to da yan jaridu suka zo ya za ka yanzu ba bai ce eh, to tun da ya hana da zan jira mai gidan shi ne sai ya dawo tukuna sannan a san yadda za to yanzu idan ka samu wannan rabin mudin shinkafan ya za ka yi ya ce wallah haka zai je a samu an dafa daga gishiri sai mai da yaji a buɗe baki da shi idan asuba ta yi in ba a samu ba a sha ruwa a wuce haka a jira wata magariba haka fi ya ce to in yanzu nan an hana kai za ka yace sai ya kewaya ta wani wurin haka yake in hana shi bashi a nan to ina kake samu ya ce? dama dan fensho ne aka dogara da shi yanzu wata shi da kuma ba fenshon a irin wannan yanayin fa sai ga wata mata ita ma haka tana da yara idan an yi buɗe baki ba tabbas za a yi sahur kuma ba tabbas wani buɗe bakin za a ƙara samun abin da za a ci ta je ta gaggabo gadanta ta zo za ta siyar ta rasa wanda zai siya gadan sai ga wata mata ita ma ta je ta ɗauko gas kukanta abin girkin girkinta murhunta za ta siyar da ƙir 'yan jiridin ta da ta fira da su amma da sharaɗin ba za su kira sunanta ba sannan ta da ta fira da su a cikin irin wannan yanayin fa sai ga mutum ya kwashe wani gidansa har da ɗan ƙaramin yaro na goye sai an masa biza an tafi da shi umara ana cikin irin wannan yanayin fa don Allah ku faɗa gaskiya tsakaninku da Allah da mutumin da ya taimaki wanda ke cikin irin wannan halin da ya tafi umara waye ke gaba da wani a gurin Allah a wajen daraja wanda ya tafi umara shi wannan amfanin kasir ne shi kaɗai ta shafa umararsa amma wanda ya ciyar da wanda ke cikin irin wannan halin ba yadda za a ka ce wai amfani ne da ya taƙaitu a kanka domin taimako ne na taimakon ainihin wato al'umma amma haka shaidan yake wa mutane bita a cikin inin wannan wata na ramadana su kwashe kuɗi su tafi umara in kai magana ka matsa wani ce bakin ciki kake saboda kai ba ka da abinda za ka tafi umaran ne shi yasa ka matsa mutane kuma da matsalar yan Najeriya tana warwarwa ta hanyar zuwa umara da yanzu ta warware daga cikin kasashen da suke zuwa umara da yawa akwai Najeriya Najeriya suna ci kuma ana ta zuwa umaran ko matsalar bata warware ba da haka a ji tsoron Allah a dawo a zo a taimaki miskinai waliyata ma da marayu sannan da kuma ‘yan uwa na kusa wannan shine abin da ya kamata sannan abu na biyu shine halaccin wato ɗaukar wani abu mutum ya bayar na dukiyar da aka yi tarayya ga ita ga waɗanda ‘yan uwa ne na kusa suka halattu kai wa ne ko kai ƙani ne akwai ‘yan uwanku na kusa wanda su ba su da gado akan wannan dukiyar to don wani ya ɗanɓantar wani abu a cikin dukiyar ya ba ‘yan uwa wanda suka zo kar a zo a taru a ce a tada rigima a tada fada a ce a'a ba a yadda ba shi yasa Allah ya ce farzuquhum minhu sannan abu na gaba shine wato abin da yazo cikin addinin musulunci na kasancewar addinin musulunci yana da wato ladabi wanda ya kai kololuwa da kuma dabi'u masu kyau yayin da Allah madaukakin sarki ya umarce mu cewa lalle a ba wa'annan wa'anda suka halattu yayin da aka mutu aka ban muku kuɗi yan uwa na kusa suka zo wanda ba su da gado a kan kuɗin ɗaukar wani abu kuɗan san musu shi zai sa a samu sauƙin matsala tsakanin ku da su domin kun san ɗan adam yadda yake sun miyal mala bil mali li kasarata mailil insani ilaiha an kira kuɗi da malu ne saboda ɗan adam yana da yawan karkata zuwa ga kuɗi shi yasa wani yace ra'aitun nasa qad malu ila man hu malu naga mutane malu sun karkata ila man hu malu zuwa ga wajen wanda yake akwai malu a gurinsa to in kuna so ku dan samu saukin matsaloli idan sun halatto tun da su ba su da gado ko kuma kuna da gado to dan zuciyarsa ta sanyi to sai a ruwa ruwan abu a cikin wannan dukiyar sai a ainihin wato ba su wannan yana daga ciki sannan abu na hudu ƙarƙashin wannan ayar shine umarnin da Allah subhanahu wata'ala yake akwai abun da yake an wakilta shi ne zuwa ga ainihin wato abubuwa ne an faɗe shi kawai ba tare da ƙaddara cewa ga yadda za a yi ba kun ga ai dukiyar gado nan gaba da za ta zo ai kowane magaji an faɗi cewa idan an mutu ga abin da za a bashi amma sunan ƴan uwa na kusa ba a faɗa ba Allah kawai ya ce farzuquhum minhu to ku ne za ku kalli yawan dukiyar da kuma su ƴan uwa na kusa me ya kamata a yi musu na ihsani alhakin ganin ido ba wuce ma ya ce wai ido guba ne ko kuwa haka ba bawo shi ce don haka shi ya sa a wajen ba su su ɗan uwa na kusa ba a ce sulisi ba ko sulisi ko ɗaya bisa takwas ko ɗaya bisa shida ko ɗaya duk ba a faɗi wannan ba Allah kawai sai yake farzu ƙuhun minu sannan abu na biyar ƙarƙashin wannan ayar shine kulawar Allah subhanahu ta'ala ga masu rauni wanda suka cancanci kulawa suwaye masu rauni a duniya ka babu masu rauni irin waɗannan nau'ikan guda uku da Allah ya faɗa duk wani mai kuɗi da yake da ‘yan uwa duk wani mutum da yake da kuɗi to sai ka samu a cikin ‘yan uwansa a cikin famulin shi akwai talakawa a ciki haka ne ko ba haka bane shi yasa a babun zakka aka ce idan kana da kuɗi da ka je waje ka bayar ka fara ba ‘yan uwanka na kusa wanda suke miskine ne sai ka samu lada guda biyu ladar zumunci da kuma ladan ɗaukar zakka ka basu kuma idan magana ta taso cewa na bai zakka su za su fara ba da shida kyawa ne yanayi duk shekara masu ya aiko min da ita yanzu haka ma ita nake jira in ka ga dan bata lokaci ka je ka mai tuni ba Allah bane ce wa fi amwalikum haqqul lisa'il wal mahru a cikin dukiyarku akwai haƙi ga wanda ya kame ya ƙi tambaya da wanda ya zai tambaya don kana ba mutum da ya ga shekara ta ɗan kewayo shi ma ya kewayo tunda cikin sharaɗin zaka akwai a samu alhaulu a samu annisabuhu to in ya dan kewayo ce to na ga shekara ta kewayo ni ma na dan kewayo ne ka san akwai hidimomi zan aurar da yata kuma zakkan nan da kake bani tana cikin lissafi karka ce to billahi allazi tunda ma kai magana na fasa ba zan bara a'a ba abin da ya dame ka Allah ne ya faɗa ya ce dukiyar yana da haƙƙi ya tambaya wa fi amwalikum haqqul lisa'ili wal maharum sannan zaka samu ba za ka rasa marayu ba sannan ba za ka rasa ainihin wato miski ne ma wayannan nau'ikan guda uku raunin da suke da shi shi yasa Allah ya ce idan an mutu an bar dukiyar gado to ku wanda aka bar ma dukiya mai yawa yanda suka halatto inda za a raba dukiyar to kar a raba dukiyar a watsi shikenan kuma su wancan watsi ai ba wani abu ba wani abu suke da shi ba a ciki wanda za su amfana ba to yanzu ba ma wai waleta ma da masakina ma a'a malami ne za a mutu idan aka mutu akwai malamin da na sani tun kuɗi na da daraja a baya yana karantar da ɗalibai haka ɗaliban ke zuwa a yi fakin ɗin motoci janareton masallacin da ake karatu yayyayi su sai janareton suka yi sai ga shi cikin ɗaliban wani ya mutu ya bar ku tun fa kuɗi na da daraja fa bayan zama ba sama da shekara ashirin da ya wuce ba ya yi ya yi su sai janareton masallaci sun isa sai ga shi cikin ɗaliban wani ya mutu an ce algafata malam zai zo ya raba dukiyar da ɗalibin shi ya mutu ya bari kuma tsabar kuɗi kawai ya ban naira miliyan talatin amma an yi an yi a sai janareton masallaci sun ƙi shi ne ya ce to billahi lazi ba zai raba ba sai an biya shi kuma ƙware kuwa matsala a babin gado sana daga cikin matsalolin da malamai suka ce babi ne na mu'amala shi yasa ba za ka kira nan ta waya ba algafata malam to a wance ta mutu za a ba wance kaza sai in ce ka zo ka same ni in ka zo sai in ce to fatawa kake so ko aiki in fatawa ce in ma na san ba dole bane ka rike in kuma aiki ne in kuma aiki ne yanzu duk abin da nake sai na bari saboda zan raba muku gado saboda zo in kasa miliyoyin kuɗi ba a tashi ana ala gafata malan ala saka da alheri ala saka wallahi ba zai yi ba saboda haka aji wannan da kyau duk wanda zai gayyace ni akan matsalar gado zan raba to wallahi tabbatar in yazo sai ya biya ni zai in ba za ka biya ni ba ba kashe aiki na ba in fasa abin da nake zo maka aikin gado kuma in gama raba miliyoyin kuɗi kuma a zo ana alagafa ta malam ala saka da alheri a ina ta san shi malami bai san darajar kuɗi ba ragowar mutane gama gari sune ne suka san darajar ainihin wato kimar kuɗi da haka malamai suka ce saboda haka ne Allah ya ce wal yatama wal masakin da miskinai da marayu saboda shi maraya yana da karyayye zuciya saboda ya riga ya rasa mahaifinsa ya rasa wanda zai kawo masa agaji da tallafi da taimako sannan miskini shi ma kadalika haka yake ainihin wato kaskantacce ne yana da buƙatar wanda zai kawo masa agaji da ainihin wato tallafi sannan abu na shida da ke ƙarƙashin wannan ayar shine ya kamata ga duk wanda ya ɗauki wani abu ya bayar ga wani mutum idan ka bashi bayan ka bashi sannan ka faɗa masa magana mai kyau wanda ya tsibu kalbuhu wanda zuciyarsa zai yi daɗi bayan ka bashi sannan ka nisanci wa mutum gori idan ka bashi abu kar ka ba mutum abu daga baya ka zo ka goranta masa in ka ba mutum abu ka zo ka yi masa gori daga baya to shi kenan kuma aikin ya lalace shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatakum bil manni wal azakar ku bata sadakar da kuka ɗauka kuka bayar ta hanyar wa mutum gori da cutar da shi ka ce to shi wannan ma ba dan ba shi zakka ba da annabi garin nan ba to karka zo ka dinga wa mutum gori wannan bashi da kyau shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Gifari yana zaune annabi ya faɗa yace salasatu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wala la yanzuru ilaihim wa lahum adabun azim nau'in mutane guda uku Allah ba zai yi magana ta mutunta su ba ba zai tsarkake su ba sannan suna da azaba mai radadi sai da annabi ya maimaita su uku Abu da Gifari da ya ji annabi ya maimaita su uku sai ya ce khabu wa khasiru man hum ya rasulullah sun tabe sun yi hasara su waye cikin nau'ikan mutum ne guda uku da annabi ya faɗa akwai almannanu wanda zai maka abu daga baya zai ta maka gori ta ma gori ce to shi wannan ba nan garin ya zo matsiyaci ba ba mu muka ɗauki nauyin shi ba kaza kaza kaza kaza wannan ba shi da kyau gaskiya sannan malamai suka ce abu na bakwai ƙarƙashin wannan ayar shine aljam'u bainal ihsani da qawli wal fi'li ana buƙatar a wajen ihsani ka haɗa guda biyu na aiki da kuma me magana dan aka ce wanda yayi farzuquhum minhu a ɗauki wani abu ba su ai hannu ne yake ɗaukar dukiya ya ba mutum ko sannan wa wato qaulan wa da lahum qaulan ma'arufa, magana ma'arufa da me ake faɗata da baki ake faɗata don haka ake buƙatar mutum ya haɗa biyu wajen mu'amalarsa da mutane wato al-ihsanul qawli wal ihsanul fi'li wato yin aiki na kyau a aikace sannan na kuma ainihin wato yin aiki mai kyau ainihin wato a abin nan Allah ta'ala ya shirye da mu Allah ya ce aya ta gaba sai ya ce mi wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim خشية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا lalle su ji tsoro alladhina wa'annan da lautara ku da a ce su suka bari min khalfihim a bayansu sun mutu sun bar zuriyatan wato zuriya sunan iyalai da'afin masu rauni to khafu alaihim za su ji tsoro akan inda su suka mutu suka bar zuri'a mai rauni wani ya mame dukiyarsu ya cinye Na haka Allah ya ce falyattaqullaha lalle su ji tsoron Allah wali yaqulu qawlan sadida kuma su faɗi magana wacce take ta daidai a can baya ya ce qawlan ma'rufa anan ya ce qawlan sadida wannan ayar al-Imam az-Zuhri da ainihin wato da Hasan da Abu Haiwa da Isa bin Umar sun karanta wato ita lamul amr din nan da yi mata ainihin wato kisra ka maimakon yadda alaran ma ya karanta wal da yi ma ainihin wato lamun din sukun sai suka karanta wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim maimakon falyattaqullaha sai suka karanta falyattaqullaha maimakon waliyaqulu sai suka karanta waliyaqulu qawlan sadida wannan shine ainihin wato abu na farko abu na biyu wannan maganar da ake yi malamai suka ce shi ne wannan maganar ana yin ta nema ne ya suna inda indalmari wanda suke zaunawa a wajen mara lafiyan da ake tsammanin daga nan zai cika ya koma zuwa ga Allah ba zai tashi ba fa kuluna yana zaune tun da sun fahimci ba shi da lafiya sai su dinga cewa inna zurriyataka taka layi anka an Allah shi'a cewa ai yanzu kaga fa iyalanka fa idan ka riga ka mutu ba za su yi maka amfanin komai ba dan haka fa ausi bi malika li fulanin wa fulani dan haka yanzu abin da muke so dukiyarka kai wasiya ka ce wani a bashi kaza wani a bashi kaza wani a bashi kaza wala yazaluna ya'murunahu bil wasiyati ila al ajanibi ba za su gushe ba suna sashi yana wasiya ga mutum manesanci ba ma na kusa da mamacin ba ila Allah ya baka min malihi li warasatihi shay'un aslan sai sun ga cewa komai na dukiyar mutum ya kare duk ya riga yayi wasiya da shi ga baki daya faqila lahum sai aka ce musu kama antum takrahuna baqa'a auladikum fi dha'ifi kamar yadda ku kuke kyamar ku mutu ku bar ƴaƴanku cikin rauni wal ju'i da yanwa min ghairi malin ba tare da wani abu wanda zai rike su ba na dukiya fakhshawallaha da haka kuma ku ji tsoron Allah wala tahmilul marida ala an huddu a du'afa min malihi kakkusa mutumin da yake mara lafiya ne ya ɗauki dukiyar shi ya raba wa mutane a halin rashin lafiya don kun fahimci ba zai yin koya ba shi yasa idan kana so kai kyauta da dukiyarka baki ɗaya, to kai da ita a lokacin da kake lafiya da ba abin da ya faru lafiyar kalau idan ka dauki dukiyarka kai sadaka da ita ba wanda zai ce dan me amma da yayin da ka kwanta rashin lafiya to baka da iko akan dukiyarka ko wasiya zaka yi to kari ya wuce sulusi ɗaya bisa ukun dukiyar idan ya wuce ɗaya bisa duk ukun dukiyar to ba za a karɓi wasiyar ba da haka da za ka mutum zai rasu wani ya zo ya ce wani ya yi wasiya akan kan dukiyar sarabi sai ya ce ba za a karɓa mutum da ya wuce wan obasiri na dukiyar idan ba ka da lafiya kana da mata hudu ko uku rashin lafiyan da ake tsammani daga nan idan ka kwanta ba za ka tashi ba da za ka ce ka saki ka shara za ta ce ba ta saku ba don abin da ake tsammani yanzu kana mata mugunta ne don kan ta samu wani abu in sakin Allah ne me yasa baka sake ta san da take lafiya lau sai yanzu da ka tabbatar za ka cika za ka yi gaba sannan shine ka ce ka sake ta shi ba dan adam ba wata kima yake da shi ba in ba Allah ya ba ba shi yasa ka ga idan ka auri mata hudu ko uku ko biyu in kana da kuɗi kaga ana rigima a kan kuɗinka ake rigima don duk matan sun riga sun yanke hukuncin kai za ka fara mutuwa ƙware kuwa sun riga sun maka hukunci wallah kai za ka fara mutuwa Na haka da mai ƴaƴa biyu maza da mai ƴaƴa mata da waye ana kallon wace ce tafi ƴaƴa maza Na haka ana kallon ita ce za ta fi samun gado a gidan Na haka a kan kuɗinka ake rigima wallahi saboda haka an riga ma an yanke maka mutuwa kai ne za ka fara mutuwa wannan shine ainihin wato abu na farko Allah ta'ala ya samu dace Da haka malamai suka ce wa hasilul kalami annaka la tarda magana tabbatacciya shine kai ba za ka yadda ba misla hadhal fi'li li nafsika irin wannan aikin akan kinkanka dan haka fala tardahu li akhika almuslim karka yadda kuma kai haka ga dan uwanka musulmi magana ta bi malamai suka ce ita ce qala habib bin sabir yace sa'altu muqsiman an hadhihi aya na tambaye muqsim akan wannan ayar faƙala sai ce huwar rajulun lazi ya haduruhul mautu shi ne mutumin da mutuwa za ta halatto masa wa yuridul wasiyyata lil ajali yana so zai yi wasiya ga mutanen da yake ba na kusa ba fa ya ƙulu lahu man kana indahu wanda ke gurinsa sai ya dinga faɗa masa yace ittaqillaha wa amsik ala waladika malaka yace ka duk tsoron Allah dukiyarka ka riƙe ta akan ainihin wato ƴaƴanka ma anna zalika al-insani yajib an yusalahu fihi tare da mutumin kuma ya wajaba yi wasiya cewa ayi mawana kaza ayi na kaza amma kuma sai shi wanda ke zauna a gurin sai ya dinga wa wato mara lafiyan wasiya cewa kaka kuskura ka ba kowa komai kun ga kenan kun waɗancan wayancin za su ziga shi ya ɗauki kuɗin ya bayar duka ko shi kuma wannan zai ziga duk wani aikin alheri ma a hana dan haka wayannan na ƙarshen ya zama manna'il da shi ya hana aikin alherin ga baki ɗaya wayancan kuma sun sa ainihin aikin alherin aikin alherin da ya ma wuce wa ka'ida da wannan ne ibnu al-qayyim yake cewa babu wani abu da Allah zai ce dan adam yi a doron ƙasa sai ya zo masa ta kofa biyu imma at-tafarid ko al-ifrat a samu wuce gona da iri ko kuma mutum ya kasa kaiwa inda ya kamata ya kai kaga wanda suka ba mamaci shawara yayin da yake halin rashin lafiya ya dauki dukiyar gabaki ɗaya wasiya da ita yanzu mai saka sashi yi ainihin wato al-ifrat ta tajawuzul had wanda kuma suka ziga shi suka ce kare yanzu an samu at-tafridu an yi sakaci gabaki ɗaya an kin ainihin wato aikin alheri dangane da dukiyar ibn al-qayyim yi doguwar magana a cikin igasatul laban malamai suka ce magana ta uku shine yuhtamalu an yakuna al-ayatu khitaban liman qaruba ajluhu ayan nan takan ɗauki ga wanda ajalinsa ya kusa wa yakunu al na nahyuhu an tafsirin al sai ya zamanto abinda ake nufi shi wanda ajalin nasa ya kusa an hana shi ya yi wasiya da yawa li'alla tabqa warasatuhu da'ina ja'ina ba'da mauti saboda yana so idan ya mutu watakila cikin 'ya'yan nasa da matan nasa sun bata masa rai ba su yi masa mu'amala mai kyau ba to shi da kanyi sai ce kudi na ba ni na tara ba to Allah kuwa shi ya sani da haka yana kwance ba shi da lafiya ya ce a kira mai wani shi da kanshi na ba shi kaza ku kira min wani na ba shi kaza sai ya tabbatar na zai bar duniya ba abin da ya ragu dan kawai tun da dai sun bata mai da to bari zai koma zuwa ga Allah su ma sai sun sha wuya haka da zai rasu zai basu da haka aka ce wal yakshal ladina la taraku min khalfihim hadisi ya tabbata a cikin wato littafin Imam al-Bukhari wanda ya kawo shi a babu risa'in nabi sallallahu alaihi wa sallama sa'ad bin khawla daga Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas an abihi radiyallahu anhu yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya kasance ya uduni a mahajjatul wada' annabi ya je zai gaida ni am hajjatul wada shekarar hajjin bankwana min waje in ishtadda bi saboda wani rashin lafiya da yamin tsanani fa qultu sai na ce inni qad balaga bi min alwaji yace ya rasulullahi kaga halin da rashin lafiya ya kai mu wa ana zumalin ni ka ta fara shishikeken mai kudi ne wannan a cikin sahabbai da haka idan ka ji an ce wa mutum sahibul mal kuɗi. kudi to kuɗin bai kai kuɗi ba amma idan kuɗi ya kai kuɗi sai dai a ce zu ma abucin kuɗi shi yasa a duk qur'ani ba inda Allah ya zuffanta kansa da cewa shi sahibu rahmatin sai dai ya ce zu rahmatin saboda rahmar Allah ta cika ta tumbatsa ta kikkire ko ina da haka idan kuɗi ya kai kuɗi sai dai a ce zu wannan cikin sahabban manzon Allah ne shi yasa muke fatan Allah ka ba mu kuɗi na halal yawa da haka yake cewa wa ana zu malin ni ma abucin kuɗi ne wala yarisuni illa ibnatun ba kuma wanda zai gaje ni idan na mutu sai yata afa tasaddaqu bi sulusai mali zan dauki ɗaya bisa ukun dukiyata in yi wato yi wasiya in yi sadaka da shi qala la sai annabi ya ce a wato ya kasa dukiyar uku ya dauki biya bayar ya ban mata ɗaya zai haka annabi ya ce masala qala sai nace fa qultu bi shatar fa rabi fa qala sai annabi yace la ba za a yi ba qala thumma qala sannan sai yace as-sulusu yanzu na iya kasawa uku to in ban mata biyu in ɗauki ɗan yi sadaka da shi annabi ya ce wasu kasbirun au kasirun ya ce shi ma ɗaya bisa ukun yana da yawa da haka malamai suka ce hatta sulusi ma ɗaya bisa ukun dukiya ai wasiya da shi makaruhi ne tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinjina abu sai annabi ya ce masa innaka an tazara warasataka aganiya a khairu ya ce ka bar wanda za su gaje ka suna cikin halin wadata ya fi min an zarafin alatin ya takaffafu nasa akan ka bar talakawa bayan ka koma zuwa ga Allah kuma su dawo suna ta roƙon mutane ya ce masa wa innaka fi na faƙatar ba yadda za a yi ka ɗauki wani abu ka ciyar da shi ha biha wajhillahi kana neman yadda Allah da shi illa ujirta biha sai an baka lada da shi hatta ma taj'al fi fi mar'atik har abinda ka dauka kasa a cikin bakin matarka da wannan hadisin ne mata suka ce bai kamata su dinga yin girki ba cin abincin ma ya kamata namiji in ya girka ya zauna ya dinga ba su a baki eh su kawai abinda za su yi kawai yaushe ta nuna kai za ka je ka fita ka nemo ka zo ka dafa teburin ma kai za ka zo ka ajiye abincin kawai ita abinda za ta yi ta zo ta zauna tunda an ce hata ma ta ja'alu fi fi mar'atik har abin da kasa cikin bakin matarka to sai ka ce to bude bismillah sai ka dauko shi ka dinga bata sai ka ce sai ka ce tsuntsuwa eh, idan ta gama ci shikenan to wannan shine hata ma ta ja'alu fi fi mar'atik da haka na faɗa mu wasu mata a wani guri da suka dage da wannan hadisin na ce to wanda aka ture dai da addinin nan shine babban mai gida idan an samu matansa suna girki yana ci to ba ma'anan hadisin ba ke nan. idan ku an samu shi mai gida shi yake yin girki matan na zaune suna na aisha su hafsa kawai sai ya zauna ya gama girkin ya zo ya ɗauko ko ya dinga su a baki na ce masa to wallahi za mu koyi da babban mai gida na ce amma ku je ku bincika wanne ne babban mai gida yi sallallahu alaihi wasallam ko kuwa inda Allah ya ce laqad kana lakon fi wasu watan hasana da suka je suka binciko sun binciko cewa lallai ba annabi bane yake girkin matan ne yake nace to kenan wannan hatta mata da alifi fa ka ba shi bane ma'anar da kuka dauka yana da shi saboda haka in da ki tashi ki girki ki tashi ki girki hakki dawo kina zana wai sai namijin ki ya zauna ya ainihin wato yi girki ya kawo miki Allah ta'ala ya sa mu dace dan haka Allah ya ce wal yakhshal ladina law taraku dan haka wannan wawun din isti'nafiya ce wasu suka ce atifati yakhsha kuma filu amrin ne wato filu amrin ne bayan kasancewar ainihin wato yakhsha fi'ilu amrin ne da kasancewa saboda ainihin wato lamul amri ta shiga ciki dan haka zai zamanto majzumun bilamul amri wa alamati jazmihi hasfu harfil illa wa huwa alif wal fatahatu dallat ala dhalika الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل لو ان harfu sharɗin ne gairu jazi yana daga cikin harafi na sharaɗi da haka suka ce lau a nan gurin da ma'anan in don lau tana zuwa a ƙur'ani da ma'anoni da yawa lau taraku shine in taraku inda za su bari na ka taraku zai zama tufi ilin madin mabnin aladdan militi salihi biwawul jama'a والواو في محل رفع فاعل من خلفهم الجار والمجرور da haka jimla fi'iliya law tarahu min khalfihim ita ce silatul mawsul la mahalla laha min al-i'rab shine maf'ulun bihi na taraku wa huwa man'ud da'ifan na'at da haka ita zuriya sai da aka yi mata sifa domin kenan akwai wanda yake mutuwa ya bar zuri'ar da bata da rauni wajen yadda za ta rike kanta akwai kuma zuri'ar da ake mutuwa a batta tana da wa tana da ainihin wato rauni Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa idan an ce zuriya su ne iyalan mutum da suke ainihin wato biyo masa baya wanda ya kunshi matar mutum da ainihin wato 'ya'yan mutum shi yasa Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriya wani lokacin sai ya bambanta mace sai ya kawo ta daban sai ya kawo ainihin wato zuriya daban amma wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqana bihim kun ga zuriya ya shafi matar mutum da kuma wa da kuma ainihin wato 'ya'yan mutum shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu duk aikin da ya na alheri saboda zuriyarsa ta bi shi da imani wanda ya shafi ainihin wato iyalin mutum matansa da 'ya'yansa idan an je lahira duk inda annabi ya je nan za a ɗauki suna na aisha a kai su saboda zuriyatahum bi imanin alhaqana bihim za mu riskar da su kamar yadda Allah ya ce jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadda shine abinda Allah ya ce inna Allah astafa adama wa nuhan wa ibrahim wa ala imran ala alamin sai ce zurriyatan ba'daha min ba'din wallahu samiun alim shine abinda Allah ta'ala ya magana a kan annabi nuhu cewa zurriyata man hamalna ma anuhu innahu kana abdan shakura shi ne abinda ya ce hunalika da a zakariya rabba kala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min zurriyati adama wa mimman hamalna ma'a wa min zurriyati ibrahim wa isra'ila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahman khallu sujadan wa bukiya da haka wannan abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa kenan da haka wannan zurriyatan zi'afan wato zurriya masu ainihin wato rauni malamai suka ce idan kaga kalman adda'afu ko adda'ifa a qur'ani tana komawa zuwa ga ma'ana guda biyar ko bakwai na farko akan ce adda'ifu ana nufin al'ajizu mutumin da yake gajiyayye shine adda'ifu Allah ta'ala ya faɗa ya ce alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillahi walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut sai yace faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytana kana da'ifa makirtin shedan gajiyayye ne dan haka wasu sukan dauko wannan ayar da waccan ayar da ke cikin suratu yusuf cewa ai ga kaidin shedan ma an ce inna kayda ash-shaytana kana mi da'ifa ga mata kuma an ce inna kayda kunna azim dan haka makircin mata yafi makircin shedan don wanda ya faɗa maka haka ƙarya ne bai san abin da waccan aya take magana ba bai san abin da wannan aya take magana ba dan haka inna kai da shaytana kana da'ifa idan aka hada makircin da shaydan yake da shi akan dabarar da Allah yake da shi makircin shaydan yana da rauni ajis gajiyeye ne ina ba ta fahimta idan aka hada kuma makircin mace da namiji to kuma makircin mace inna kai da kunna azim makircin mace yana da girma akan makircin wa namiji ba wai ana nufin a'a makircin mace yafi na shaydan ba wane ita tsoho mai ran karfe ina ai ba zai yi bayi wannan yana daga ciki to shine abinda Allah ya zo magana akan abin da ya shafi dokar yaƙi da ya ce ya ayyuhan nabi harridil mu'minina alal qital in yakun minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atayn wa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaglibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun sai ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum yanzu Allah ya sassauta muku wannan dokar wa alima anna fikum du'afa ya san a cikin ku akwai al'ajizuna wanda suke ainihin wato gajiyayyu irin wannan shine mutanen annabi shu'aibu suka faɗa mai qalu ya shu'aibu ma nafqahu fika ma nafqahu kaseeran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa muna ganin kai mai rauni ne shine abinda Allah ya faɗa cewa laysa 'ala du'afa wala alal marda wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna haradun idan nasahu lillahi wa Na haka akan fada ad-da'ifu ana nufin shine ainihin wato al-ajiz mutumin da yake ainihin wato gaje sannan akan ci ad-da'ifu ana nufin al-qalilus sabr wanda yake da karancin hakuri dan mutumin da bashi da hakuri to da'ifi ne yana da rauni shi yasa Allah ya ce yuridullahu an yukhaffifa ankum sai ya ce wa khuliqal insanu an halicci dan adam da'if wani yana da karancin hakuri shi yasa Allah ya ce wato waya da ul insanu bi sharri du'aahu bil khair sai yace wa kana al insanu ajula dan adam yana da gaggawa idan yana neman abu in ya kafa kai yayi addu'a yace Allah mota 18 to sai yake da ya fita a ce to ga mota 18 din nan ba haka bane kaga mutun ya shiga mota daga Kaduna zuwa Zaria ya hakurin zama a ciki amma da an je tasha dan minti biyar da za a yi kafin a fita sai ga ana bala'i da shi da Allah ka tashi duk ka tattare mutane guri wani garin wannan saurin sai zai fasa kanshi a bakin kofar mota saboda wakanan insana a jula sannan akan ci ainihin wato ad-da'if ana nufin an-nutfa dugon mani Allah ya ce Allahu alladhi khalaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afin wa shayba yakhluqu ma yasha'u wa huwa al-alimul qadir haka wasu malamai suka faɗa sannan akan ce ad-da'if ana nufin safalatun nasi mutane kaskantattu ana ce musu ainihin wato du'afa Allah madaukakin sarki ya faɗa idan ya tashi alkiyama yace wa barazu lillahi jami'an kowa da kowa zai fito fili ba shi ba idan damiri zama muttasili bane sai ana hawo a ce Damirun barizin a fili yake ya fito gashi an ganshi muttasilin bi fi'ilin to wa barazu lillahi jami'an kowa zai fito kiri-kiri gaban Allah za a haɗu ad du'afa da haka duafa wannan sune mutanen da suke kaskantattu lil ladina istakbaru ga wanda suke ainihin wato manyan gari ne za su ce inna kunna lakum tab'an ai a duniya ba kun san ku ne manya ku kuke da daraja mu ne na ƙasa wajen daraja mu ne kaskantattun ku muka yi mabiyayya fa hal antum mugununa anna min azabillahi min shi' yau ba yadda za a yi kudan kawo mana agajin da za ku tsare ma daga azabar da Allah zai mana qalu za su lau hadana Allah la ku ai mu ma da Allah ya nuna mana yadda za mu mu tsiratar da kanmu da mun tsiratar da ku sai ce to sawa'un alaina ina am sabarna malana min mahis da mu da ku ko an yi hakuri ko ba a yi hakuri ba to dai ba fa yadda za a yi fa yadda a tsira to wayannan sune ainihin wato ad sannan akan ce ad-da'ifu da ma'anan al-maqhuru wanda aka rinjaye shi aka fi ƙarfin shi ana ce masa abda'ifu wannan raunin shi ne Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wa bani isra'ila ya ce inna fir'auna ala fil ardi fir'auna ya ɗaukaka a doron ƙasa wa ja'ala ahalaha shiya'an ya zo ya sanya mutanen ƙasa yanki yanki yasta da ifa ta'ifatan minhu yana cutar wasa jama'a daga cikinsu yana raunana su ya fi ƙarfinsu su zabbihu abana ahum yasta hayi Allah ya ce innahu kana minal mufsidin fir'auna yana daga cikin mutane mabannata a doron ƙasar nan amma Allah ya ce wa nuridu annamunna alal ladina studifu fil ardi mu kuma muna nufin waɗanda ake fi ƙarfin su ake raunata su muna nufin sai mun musu ainihin wato baiwa a wannan doron ƙasar wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarisi kuma wannan alƙawarin sai da Allah ya cika shi yace wa auratan alqawmal ladina kanu yustad'afuna masharik al-ard wa magarib halati ka wa magarib halati barakna fiha mun gadar da ƙasa ga mutanen da ake ainihin wato rawatawa sai da muka ɗauki shugabancin gabas da yamma na ƙasar muka ba su in ji Allah maɗaukakin sarki to wannan yana daga ciki shi yasa hadisi ya tabbata a cikin ainihin wato sunan ibn maja wanda al-imam Maja ya rasu hijira na da shekara 273 ya kawo shi a babin amr bil ma'ruf wan nahy anil limunkar. daga jabir jabir ya ce lamma raja'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muhajiratul bahari lokacin wanda suka yi hijira suka tafi habasha bayan da suka je suka dawo annabi ya tara su yace wa sahabbai ya ce musu ala tuhaddithuni bi a'aji bima ra'aytum bi ardil habasha ba za ku bar labarin mafi ban mamakin abin da ku gani ba a ƙasar habasha ƙala ya minhu wasu samari daga cikin waɗannan samarin da suka je habasha sai suka ce bala ya rasulullahi da mu baka labari suka ce masa baina nahnu julusun marrat bina ajuzun min ajaiz rahabani muna zaune wata rana sai ga wata dattijuwa ta zo wucewa daga cikin tsofaffin garin ta hamilu ala ra'asiha qullatan min ma'i ta ɗauko tulun ruwa a kanta famarrat bi fatan minhu sai ta wuce ta wata majalisa ta wasu samari a garin faja'ala ihda yadayhi baina katfiya sai wani saurayi sai mi sai ya dauki hannun shi sai ya daura akan kafaɗar wannan tsohon sun madafa'a sannan sai kuɗa tsohuwa fa kharrat ala rukbatayha sai ta je ta fadi akan gwiwa ta fankasarar a wannan kutulun nata ya kare ya fadi ya fashe falamma tafa'at yayin da wannan tsohuwar dattijuwar ta waigo iltafatat ilayhi sai ta kalli wannan saurayin fa sai ta ce sawfa ta'lamu ya gudaru da sannan zaka sani ya kai mai yawan yaudara idan wada Allahul kursiyya idan Allah ta'ala ya ajiye kujerarsa ranar da zai wa mutane hukunci wa jama'al awwalina wal akhirina ya tara mutanen farko da na ƙarshe wa takallamat al aidi wal arjulu lokacin da hannu zai yi magana akan aikin da yi kafa za ta yi magana bima kanu yaksibun da abinda kowa na aiki sai ta ce fa alamu. Kai fa amri wa Amurka inda Allah gadan zaka san matsayina sanya al'amarina na zai zamanto tsakanin ni da kai a gaban Allah Ƙala. yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace sadakat annabi yace wallahi wannan tsohuwar abinda ta faɗa ta yi gaskiya annabi ya ce kaifa yuqaddisu Allahu ummatan ta yaya Allah zai tsarkake al'ummar da ta zauna layi yu'khadhu da ɗifihin min shadidihim al'ummar da ya zamanto idan aka samu mai ƙarfi ya yi abu ba sa iya tashi idan an cuci mai mara ƙarfi su ƙwato masa haƙƙinsa gurin mai ƙarfi annabi ya ce ta yaya Allah zai tsarkake wannan ainihin wato al'umma shi yasa a kafa kwamiti na marayu da lauyoyi da komai in wani matsayaci ya ci kudin marayu a je a yi taba ga shari'a sai an kwato domin da al'ummar da ta zauna ana ji ana kallo mutumin da yake mara karfi ne a danne masa haƙƙi sannan ba za a iya karɓo haƙƙin ba gurin mai karfi annabi ya ce kaifa yuqaddisu Allahu ummatan ya Allah zai tsarkake al'ummar da la yu'khadhu li da'ifihim min shadidihim wanda ba sa iya ainihin wato karɓo haƙƙi ga mutumin da yake mai karfi ne su maiwa da mai rauni ta yaya Allah maɗaukakin sarki zai iya tsarkake wannan ainihin wato al'ummar dan haka Allah ta'ala sai ya faɗi wannan da yace khafu alaihim dan haka su ma su ji tsoron auko wannan akan su dan haka suka ce kafu alaihim akwai law wacce take mahazufa wani lokaci idan an kawo law akan kawo ainihin wato lamun a jawabi na ainihin wato laudin wani lokaci kuma akan share ba sai an kawo ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yace afara aitum ma taharusun ba ku kallon abin da kuke shukawa a antum tazra'unahu am nahnu zari'un ko kuke fito da abin idan an shuka ko muke fito da shi sai yace launa sha'u da mun ga dama sai yace laj'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun ga galamu waqi'a fi jawabi law sannan a gaban ayar da yace afara aitumul nar afara aitumul ma alladhi tashrabun ba ku kallon ruwan da kuke sha sai ce a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu almunzilun sai ce launa sha'u ja'alnahu ujadan da aka ce law ba ce launa sha'u la ja'alnahu ujadan ba da aka akan kawo lamun din wani lokaci a matsayin waqi'a fi jawabi law sannan akan share ainihin wato lamun din da aka kafu alaihi da aka fali yattaqullaha su ji tsoron Allah da aka fa'u waqi'a fi jawabi ainihin wato law yattaqu wato fi'il amrin ne majazumun bilamil amri wa alamatu jazmihi hasfin nuni li'annahu min al-af'al al fi mahall raf'in fa'il Allah lafz al shi ne mafulin bihi mansubun dan haka wal yaqulu shi ma umarni ne kamar yadda yake falyattaqullaha sannan ƙaulan mafulin bihi ne mansubun huwa man'ul sannan sadidin shine na'at da haka duk inda Allah madaukakin sarki ya ce in ya ce a faɗi magana to bai kyale maganar kaɗai sai ya mata sifa ya ce ga irin maganar da za a ainihin wato fada shi ne faliyattakullaha wali ya ƙulu ƙaunar sadida sai ne malamai suka ce adlan wasadidu shi ne al'adlu magana ta adalci sawabi min alƙauli huwa an yi amara hobi an yi ta saddaka bi ma duna sulusi da haka malamai suka ce magana ta daidai shi ne lokacin da za ka umarci wanda yake halar rashin lafiya ka hana shi yin wasiya ta alheri sannan idan zai wasiya karka yadda ya wasiya da ɗaya bisa ukun dukiyarsa shine falyattaqullaha ya liyaqulu qawlan sadida ana nuna mun lokaci yana hararar mu amma malamai suka ce abinda ke cikin wannan ayar na fa'ida abu na farko akwai wato tunatar da kowane mutum dangane da abin da yake faruwa akan ainihin wato shi ta yadda zai kiyaye wannan akan waninsa akwai tunatar da kowane mutum akan mu dangane da abin da yake faruwa akan wani to ka kiyaye aukuwar wannan abin akan ka kamar yadda mutum yake jin tsoron idan ya mutu iyalan shi su tozarta dan Allah ta yaya zai su tozarta iyalan wani bayan sun mutu to abin da duk baka so a maka to ka kiyaye kai ma karka yi mawa kai ma karka yi ma wani shi yasa Allah ya ce wal yakhshal ladina law tarakum min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim abu na biyu da ke cikin wannan ayar na fa'ida shi ne allah maɗaukakin sarki ya yi ishara cewa annahu yajibu alal mar ya wajaba kan mutum an yi amilan nasu bima yuhibbu an yi amilu bihi ka yi mu'amala da irin abin da kake so a yi maka mu'amala da shi domin idan ya kasance kana bin tsoron a yi ta'addanci a kan ‘ya'yanka to kai ma ka bi tsoron yin ta'addanci a kan ‘ya'yan wani wannan shi ne sannan abu na uku wannan ayar tana nuni ta hanyar ishara cewa lalle annal insani idza arada an yastani ala ghairihi idan yayi nufin zai yi laifi zai yi banna akan iyalin wani to ya fara tuna kansa tukunna in karka je kai banna akan iyalin wani yadda sai ka ga mutum yana da mata shi bai so ya ga matar shi da wani ta aure amma zai zo yana mu'amalar da matan auren wani kaga wannan ai ba daidai bane ai ba daidai bane wannan yana daga ciki sannan abu na hudu annal insana shi mutum ya kunu mujanibin littaqwa yana nisanta tsoron Allah ne idan ya zamanto baya kiyaye dokar Allah cikin haƙƙin wa'annan marayu. shi yasa zamu ga ai ayan farkon abin da ta fara da shi suran cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ku. to abin da yake sa ka ga mutum ya kasa kiyaye haƙƙin wa'annan da miskini da maraya da ƴan uwansa na kusa wanda ke buƙatar taimako to rashin tsoron Allah ne ke janyo haka amma wallahi in dai mutum yana da tsoron Allah zai kiyaye sa ayat ta maimaita a nan gurin tace fal yattaqullaha lalle mutum ya ainihin wato je tsoron Allah subhanahu wataala wannan yana daga ciki sannan abu na biyar wanda ke cikin wannan ayar ya kamata ga kowane mutum ya ji tsoron Allah wajen kiyaye ainihin wato a wajen shugabancinsa wato akan waninsa sannan ya faɗi maganar da take ta ainihin wato daidai sannan malamai suka ce a ƙarƙashin wannan annal qaula yanqasimu ila qismaini kowace magana ta kasu gida biyu akwai sadidun wa ghairu sadid akwai magana ta daidai akwai magana da ba ta daidai ba bace dan haka sadidu, idan an ce qaulan sadidan shine ma wafaqa sawaba abin da ya dace da daidai magana wa ghairu sadidi shine ma khalafa sawaba abin da ya saba ma daidai din yana daga cikin wannan akwai lagawu daga cikin maganganu shi lagawu shine abin da ba zai wa mutum amfani ba duniya da lahira shi yasa aljanna Allah ya ce la yasma'una fiha lagawan wala ta'sima duk wata magana banza ba za ka ji ta ba aljanna in ka ji magana banza to a duniya ne dan haka annabi ya karantar da al'umma ya faɗi cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut in zaka faɗi magana to ka faɗi alheri in ba alheri zaka faɗa ba ka ainihin wato yi shiru da makamantan irin wannan ana nuna cewa ainihin wato lokaci yayi da haka insha Allah za mu yi ƙoƙari mu tsaya a nan da izinin Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wannan kuma muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi